Masu sauraronmu Assalamu alaikum barka da warhaka barka da sake haduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki a ci gaban tattaunawar da nai da Malam Abdu Mamman Kane ɗan ƙasar jamhuriyar Nijar masanin kimiyyar na'urar kwamfuta wanda Allah ya ba mu hikimar ƙirƙirar fasahar ban ruwa da wayar salula daga nesa domin takaita ma manoma wahalar ban ruwa. Ga dai Malam Abdu Mamman Kane da bayanin yadda duniya ta karbi wannan fasaha da ya ƙirƙira da kuma yadda hakan ya zame mishi wani babban abin jin daɗi. babu ranar da ba a kira na jama'a daga kasashen waje a zo a bada bayani bisa kan wannan a zo a gani yadda za a yi abin ga wannan shine babban jin daɗi na na ji daɗi kwarai ni ma na yi alfahari da wannan abu tunda da fari ana maka kallon mahaukaci yanzu ka zama kai ne <laughs> shakallo watan sallah da ake cewa to Ibrahim alhamdulillah mun ji daɗi kuma karuwan mu ce duka wannan abu ba ni bane na yi shi Allah ne yasa ya zo ta bisa kaina don kenan duka nijar ne sai unhwani da duk inda muka huta sunan nijar ne yake huta sunan mutanen nijar ne yake huta kuma ba a ɗaukan mu yanzu kamar mutane wanda kullum muna jira a ba mu ma muna kokowa mu yaki da talaucin nan da kanmu da kanmu kamfanin ka kace sunan shi Tech Innov ko kwarai kwa Tech Innov yawa ya zuwa yanzu watakila al'amura sun kan kama aiki ya tashi har kana wa wasu matasa ma 'yan uwanka. To yanzu dai a takaice kamfani yana kahena eh, cibiyar shi tana babban birnin Yamai. a cikin shi ma'aikata ma'aikata na dindindin wanda kullum a nan suke suna aiki mutum bakwai ne amma muna da mutum goma sha wanda su aikin uh, kwantaragi ne ba na dindindin ba ne wanda a kowane lokaci muna kiran su zo su kama a yi aiki don a idasa wannan technology don kamfani yana Nijar kuma eh, ma'aikatan shi bakwai ne na dindindin kuma hmm. wannan kamfani ya samu a karbuwa wannan zawa da matar Joe Biden, Vice President ta Amurka, ta kiraye mu ta ce ta zo ta ga wannan husa'a. Duka da ma'aikatanmu muka je, muka gwada mata husa'a ta gani ta ce ya dace. irin wannan abu na tabbata akwai kasashen waje ko kai ka neme su ko su su ji labari su nemo ka ku zo ku haɗa hannu a haɗa ƙarhi da ƙarhi wannan abin ya bunƙasa. yawwa na gode da wannan tambaya da kuka mani kwarai ku akwai ƙasashe da dama wanda suke eh, eh, biyo mu suke kiran mu don a zo a haɗa gwiwa a ga yadda za a yi a kai ma talakawansu musamman ma a yanzu magana da nake muku ƙasar morocco tahiya ta yi tahiya don can ma duka sun yi an yi magana an abin ga ƙasar burkina an yi magana kai musamman ma ƙasar faransa muna nan muna cikin magana da Spain muna cikin magana wadda za a kai musu wannan na'ura ita dai wannan na'ura da kuke gani eh, wannan husa'a da kuke gani ba an yi ta bane kadai don talakawa har 'yan birni eh, wanda suke aiki ko suke zuwa kasuwa suna iya umfani da ita zan ba ku misali kowanne yana da damar ya yi kashi a gidan shi a fili ko a saman shigewar shi ko a wani wuri me saboda bai iya tsayawa ya yi ban ruwa ya fita daga wannan hanya amma duk sahiya dole he ya ba da kuɗin cehoni an sayi tumatir an sayi albasa an sayi duka sauransu to dan mi zai hana dan mi wannan damar da aka bashi ba za ta mishi ba za ta dama ba ya kawo abun ban ruwan shikenan ya tafi wajen aikin shi daga can ya rinka matsawa yana yi to duka wannan ya sa shine zan mi eh, shine ake kira mu kafa ta a birni mu kama mu kafa ta a daji ta ya daɗa ko ina shine muke kira smart home irrigation wannan shi wani sabon concept ne wanda zai musu parameter yan birni ma su yi amfani da wannan to saboda wannan dama duka kasashe wannan wanda na zana muku yanzu suna kiran mu don mu zo mu sa musu wannan husa'a su kammala su kara ci gaba da harkokinsu musamman ma banda kungiyoyi da masana'antu da suke kiran mu akwai mutane kware-kware haka wanda sun shi a kirga wanda suke kira su ce suna so su zo musamman ma a togo algeria mali burkina faso kwadiwa duka wannan kasashe mutanen su talakawan su kira suke disayya he mu ce su dan daure he mun samu eh, eh, haɗin gwiwa da babban kamfani he mu je gare su he mu kafa musu kwadiwar muna nan muna gama gwiwa da orange lab muna so mu kai musu tun da can tambayoyin talakawa yayi yawa na a kai musu wannan na'ura A ƙasar jamhuriyar Nijar Allah ya albarkaci ƙasar da attajirai manya-manyan masu kuɗi, amma galibi kamar suna da matsalar yarda da shiga irin waɗannan harakoki har su zuba jari. Shin daga cikin ƙasar jamhuriyar Nijar wani attajiri ya tuntuɓe ka domin ku haɗa hannu wannan abin ya bunƙasa ko kuwa? Yawwa, Jimrau wannan magana mai ƙarfi ce. Abin da kuka sani ne wannan eh, kalma ce ta bahaushe ta ce ɗan godiya gida bai kuɗi. duk inda Allah ya sa naka ya yi wani abu shi kake kamar yadda na ce muku dan kodiyar gida bai da kuɗi mai Allah ya taimake mu tahiya da sai tahiya da suka gana sarin ma sun yaba kuma sun ba da lambar girma bukka mutanen nan sun yarda duk inda muka dan kwankwasa muka ce muna son a yi kaza ana saurara mu ko ma ba a yi ba ana saurara mu wasu ko suna mayi yi don alhamdulillahi Eh, akwai attajirai wanda suka kama suke taimakawa kuma muna fata za su yi yawa nan gaba. Mahukuntan ƙasar Nijar kun ji dai, da fatan ku da attajiran ƙasar za ku haɗu, ku taimaka wannan fasaha ta bar ruwa da wayar salula daga nesa ta kai duk inda ake buƙatar ta ƙasar Nijar, domin amfanin manoma da kuma ci gaban Nijar. Idan Allah kai mu rana ta yau za ku ji yadda Malam Abdu Mamman Kane ya fara aikin ƙirƙirar wannan fasaha da kuma kuɗaɗen da ya fara. yanzu a madadin shi da mai hada mana sauti Julius Gresham ni ce taku Halima jimrahu daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. Ku huta lahiya sai nan gaba kaɗan kuma ni da Jamila Kabiru Fage mu sake haɗuwa da ku ta cikin shirin yau da gobe shirin matasa.